لا الحمد لله الذي يبدأ الخلق ثم يعيده أحمده وأشكره على نعمه التي تتجدد وآلائه المستمرة فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وخاصه عند الانتهاء من هذا الشهر المبارك شهر الصيام والقيام شهر التزود شهر التزود بالتقوى وها أنتم تودعونه وها أنتم تودعون هذا الشهر كأنكم ابتدعتموه يوم أمس وهكذا الدنيا وجميع أمورها تزول وتفنى كأن وكأن لم تغن بالأمس وجدير بنا أن نبكي على فراق رمضان ونقول إنا على فراقك يا رمضان لمحزونون يبكيك يا رمضان بيوت الله وحلق الذكر يبكيك الذين يتلون كتاب الله يبكيك الفقراء والمساكين الذين حضروا من خلال أيامك بوجبات إفطار الصائمين يبكيك الزوار والمعتمرون لبيت الله الحرام ولمسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم ويبكيك المسلمون جميعا على فراق شهر الخير والمغفرة والإتق من النار نسأل الله العلي القدير أن يجبر كسرنا وكسر قلوبنا على فراق هذا الشهر الكريم وأن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة وقد من الله علينا في رمضان هذا العام بخمس جمع ابتدأنا الشهر بيوم الجمعة وانتصف بنا الشهر بيوم الجمعة وها نحن على وشك فراق هذا الشهر بيوم هي أفضل أيام الأسبوع هو أفضل أيام الأسبوع وهو يوم الجمعة وفي هذه الجمعة الأخيرة من الشهر نذكر بما شرعه الله لنا من الأعمال في نهاية رمضان وبداية شهر شوال وهذه الأمور منها زكاة الفطر وصدقة الفطر وهي زكاة كما سماها الله كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي زكاة من الزكوات وقد وقد فرض الله تعالى الزكاة وزكاة الفطر من جمل ما فرضه الله علينا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وهذه الزكاة فرضها الله فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من الرفث والغلم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين وكان يقول صلى الله عليه وسلم اغنوهم هذا اليوم عن المسألة وهي واجبة على كل على كل من له قوت على كل من له فضل عن قوت يومه وتجب عليه وعلى كل من تلزمه نفقته ويستحب أن يخرجها عن كل من يعوله من عياله وممن يعيش تحت وممن يعيش في بيته ويخرج منها من غا وهي ويخرج منها صاعا بصاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غالب قوت أهل ذلك البلد ووقتها من غروب الشمس من آخر يوم, يوم من رمضان وينتهي إلى الخروج إلى المصلى والأفضل أن يخرجها قبل الغدو إلى المصلى كما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراجها قبل الغدو إلى المصلى وثانيا ترى الهلال إن أمر الهلال من فروض الكفاية إن أمر رؤية إن أمر تراء الهلال من فروض الكفاية وقد صدر بيان من الهيئة من المجلس من المجلس العالي للشؤون الإسلامية في هذه البلاد بترائي شهر بترائي هلال شوال في هذا اليوم الذي هو التاسع والعشرين من رمضان وبثبوت رؤية الهلال ينتهي رمضان وتبدأ أول ليلة من ليالي شهر شوال ومن تلكم الأمور الأمور التي تلزم في ليلة العيد فإن لليلة, فإن لليلة العيد أهمية لا تقصر عن أهمية سائر ليالي شهر رمضان فإن في تلك الليلة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يعتق فيها عددا من أضعاف ما أعتقهم في شهر رمضان في أيام في أيام وليالي الشهر ففوزوا وتعرضوا لمغفرة الله تعالى ولكرمه بالإتق من النار وقد كانت الصحابة يبدأون في التكبير في تلك الليلة عملا بقوله جل وعلا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وهذا التكبير يبدأ من ليلة العيد وهو سنة وكان وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرون في الطرقات وفي الأسواق وفي المجالس وفي بيوتهم يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ومن الأمور التي تشرع عند نهاية هذا الشهر وبداية شهر شوال صلاة العيد وهي شعيرة من شعائر الإسلام لكل قوم عيد وعيدنا عيد الفطر وعيد الأضحى وهو يوم نظهر السرور ونظهر الشكر لله تعالى على ما من علينا بتكم... على ما من علينا بكمال وتمام شهر رمضان ونفرح ونكبر الله ونصلي ونكبر أثناء الصلاة من أجل ما من الله تعالى به علينا وأكرمنا به من هذا الشهر الذي هو شهر الصيام والقيام والسنة أن ال... والسنة الغدو إلى المصلى والأكل من التمرات وترا قبل الغدو إلى المصلى والتبكير بصلاة العيد ولبس الزينة من أجل هذه الصلاة وتصلى هذه الصلوات في الأفنية وكذلك وكذلك يجوز صلاتها في البيوت وقد كان صلى الله عليه وسلم يصليها في الفضاء وهذه الصلاة هي التي أمر الله تعالى بها في قوله جل وعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ومن الأمور التي تشرع في أول يوم من شوال السرور بيوم العيد والاحتفال به والاحتفال لا يكون إلا بالجائز وقد رخص وقد رخ وقد رخص الشرع وقد رخص الشرع في هذا اليوم من أنواع من أنواع من اللحو التي ليس فيها منكر وليس فيها خروج وليس فيها خروج عن الطاعة وقد دخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فوجد جاريتين تغنيان بأب... تغنيان بغناء تغنيان بأيام عن أيام يوم يوم بعاث فقال مزمار من مزامير الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن هذا يوم عيد وإن لكل قوم عيدا وهذا لا يعني الإسراف الإسراف في الترخص بالألعاب التي فيها المنكرات والملاهي وغير ذلك من الأغنية التي ليس في التي لم يأذن الله لم يأذن الله تعالى بها التي قد أجمع الأمة على أنها من المنكرات فحافظوا على سلامة صومكم ولا تفسدوا الخير الذي حظيتم به حظيتم به في هذه الأيام بالإفطار على المنكرات وكأنكم تبادرون في الأودة إلى نقيض ما كنتم عليه وتذكروا فائدة الصيام الذي هو التزود بالتقوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمح ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين أقول ما قلت إن, إن, إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان واستغفر الله العظيم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقوى مسلمين مجد أوران الله مسمى أتكون ونن مسمى أكرشن ونن وتا watan yin guzirin samun tsoron Allah watan da Allah ta'ala ya rubuta mana yin azumi a cikinsa domin mu samu taqwa don haka ina yi ma kaina nasiha ina muku nasiha da mu yi tsororin wannan wannan jari da wannan guziri wanda shine albarkar rayuwa a wannan rugaba ta wato ƙarshen wannan wata na ramadan daidai ne ga dukkan musulmi ya kuka a kan rabuwa da wannan wata mai albarka watan ramadan masallatan Allah da wuraren zikiri suna yin kuka a kan rabuwa da shi bayan Allah masu karatun alkur'ani dare da rana suna yin kuka a kan rabuwa da waɗannan sa'o'i masu albarka Faƙirai da miskinai suna yin kuka a kan rabuwa da arzikin da Allah ya shimfiɗa musu a cikin wannan wata albarkacin juya zukatan mutane bayin Allah da ya yi kansu ciyar da su a cikin wannan wata da abun buɗe baki da kuma ciyarwa na guziri wanda ake rarraba ma bayin Allah haka zalika masu umra da masu ziyarar ɗakin Allah da ziyarar masallacin Mustapha sallallahu alaihi wasallam suna yin kuka akan rabuwa da waɗannan sa'o'i masu albarka to haka ma dukkan musulmi suna yin kuka a kan fita daga cikin wannan wata na alkhairi watan gafara watan da Allah yake ‘yantar da mutane daga cikin wuta watan da yake ƙulla shaidanu watan da yake kusantar da aljanna watan da yake nisantar da mutane yake nisantar da musulmi daga wutar jahannam hakika dukkan wanda ya yi muwafaka da wato fuskantar Allah a cikin wannan wata ya cancanta ya ce haƙiƙa ya ramadan muna matuƙar baƙin ciki akan rabuwa da kai kada mutum ya zamanto irin halin wanda yake murna da cewar kamar ya fita daga cikin wani kurkuku ne ya fita daga cikin wani ƙangi an hana shi abubuwan da da yake yi masu yi tare da shi ko shi yana so ya yi su ba sa yi saboda haka kamar yanzu dama ce ta zo masa zai fita daga cikin wannan ƙangi haƙiƙa wannan shi ne wanda ya taɓe duniya da lahira Allah ya kiyashe mu da halin ‘yan wuta a wannan gaba wannan a wannan shekara ta Ramadan Allah ya yi mana albarka da yin juma'a har guda biyar a cikin wannan wata ranar farko ta Ramadan juma'a ce ranar tsakiya ta Ramadan juma'a ce gashi yanzu ranar mun doso ƙarshen watan Ramadan da ranar ƙarshe ko rana ta biyun ƙarshe tasa ita ma ta zamanto ranar juma'a wannan alkhairi ne mai yawa da ba a kowace shekara wannan yake juyowa ba to a wannan gaba ya cancanta mu tsaya mu duba abin da ya yi mana saura mu kiyaye mu kiyaye aiki da su na abin da Allah ya shar'anta mana a ƙarshen wannan wata da kuma a farkon watan shawwal mai shigowa manzon Allah na farko shine zakatul fitr zakatul da kai wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta zakka saboda haka tana da cikin jumlar zakkar da aka wajabta ma musulmi yin fitar da aka wajabta ma musulmi yin ta a cikin dukiyoyinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta wannan zakka a fitar da ita matsayin a fitar da ita gwargwadon sa'i guda ɗaya da sa'in annabi sallallahu alaihi wasallam daga dabino ko daga alkama ga kowane mutum akan kowane mutum musulmi ɗa ko bawa mace ko namiji babba ko yaro in dai musulmi ne wannan zakka wajiba ce farilla ce a kansa hikimar shar'anta ta shine dan ta zamanto tsarki da yafewa da kankarewa ga abin da ba aka rasa ba na mai yin azumi na wato yawan lagu yasasshen zance da fadace-fadace da wato kace na ce da abubuwa da basu dace ba na lahau na wargi wanda za su iya zuwa a cikin azuminsa hikima ta biyu shine ita ce domin wato a wadatar da mabukata ga barin yin tambaya da roƙo a cikin wannan rana domin kamar yadda ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku wadatar da su a wannan rana kada su zamanto suna yin bara abinda ake so ranar idi rana ce ta godiya ga Allah rana ce ta bayyana farin ciki don haka ba ranar bayyana bukata ba ce ba ranar bayyana wato rashi ba ne don haka ake so kada mutum ya fito titi yana bara a ɗauki abin da ake da shi na abinci a kai masa har gidansa wanda ku yake da abin da zai ci ba shi da dalilin da zai yi bara wannan shi ne hikimar yin zakatul fitr manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta ta akan kowane musulmi ya fitar da ita akan kansa da kuma duk wanda ciyar da shi ya lizimce shi kuma mustahabbi ne wanda duk yake karkashin kulawarsa wanda duk yake cin abinci a gidansa ya fitar masa da wannan zakka ta fidda kai domin alkhairi ne wanda aka ruwaito sahabbai sun kasance suna yi kamar yadda aka ruwaito Abdullahi ibn Umar yana yi duk wanda yake gidansa duk wanda yake gidansa ko ciyar da shi ya lizimce shi ko bai lizimce shi ba ya kasance yana fitan masa da zakkar da kai to wannan zakka lokacinta yana farawa daga faduwar rana ranar ƙarshe ta ranar azumi idan an ga wata yau to daga zarar an ce an ga wata to zakka da kai za a iya fitar da ita a cikin wannan dare amma lokacin da ya fi alkhairi ya fi soyuwa shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake umarnin sahabbai su fitar da ita wato kafin a tafi sallar idi bayan sallar asuba da safe bayan sallah asuba kafin a tafi sallar idi ya halatta a fitar da ita kwana ɗaya ko biyu kafin wannan kafin kafin ƙarshen watan ramadan wato daga jiya ko yau da rana za a iya fitar da ita musamman ga waɗanda suke tarawa ga waɗanda ake ake basu wakilci don su karɓi zakar su rarraba ta ga mabukata waɗanda suke yin haka babu laifi su fitar da ita kwana ɗaya ko biyu kamar yadda aka ruweto daga aikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya yi ƙoƙarin fitar da ita kuma ana fitar da ita ne daga cikin abincin da ake ci galibin abincin gari kamar shinkafa ko alkama ko masara abin da ya sauƙaƙa daga abin da mutum Allah ya mallaka masa kuma duk wanda abin da yake duk wanda yake da wato rara bisa abin da zai ci a wannan rana wajibi ne ya fitar da ita haka ko da ba shi da shi in dai zai samu wanda zai bashi bashi kuma yana kwaɗayin zai iya biyan bashin to zakafin da kai ta lizimce shi kuma idan mutum idan mutum bai yi ta ba tana nan wajiba ce a kansa sai ya yi domin wajibi ne da ya rataya da zimmarsa haƙƙi ne na Allah a kansa ko da lokacin ya wuce sai ya fitar da ita a matsayin ramuwa ba zai samu ladan zakafin da kai ba kamar yadda waɗanda suka fitar da ita a lokacinta suka yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fitar da ita kafin sallah to zakka ce karɓaɓɓa wanda ya fitar da zakka bayan an riga an dawo daga sallar idi to wannan sadaka ce daga cikin ayyukan sadaka amma wanda ya fitar da ita ko da bayan lokacin ya sauke bashi ya sauke nauyi abu na biyu shine duban duban wata na shawwal duban wata farilla ce ta kifaya wanda ta hau kan dukkan musulmi don haka bayan Allah kamar yadda sanarwa ta zo cewa rana 29 ga wata shine ranar duban fari rana irin ta yau don haka wanda duk suke da iko su yi kokarin duban wata idan kuma sun gani su sanar da jami'ai wato jami'an musulmi shugabannin musulmi fada sarakuna domin a tabbatar da sanarwa ta cewa watan ramadan ya kare. kuma an ga watan shawwal idan mutum ya yi dukkan abin da yake na aikin ibada yana yi saboda Allah Allah maɗaukakin sarki zai ba shi ladan idan al'umma suka haɗu akan daina yin wannan duban wata ga baki ɗaya sun saba ma Allah jalla wa'ala abu na uku shine abubuwan da ake a daren idi daren idi shine daren da aka ga watan shawwal daren da aka gama azumin watan ramadan yayin da aka ga yayin da aka ce an ga watan shawwal to dukkan abubuwan da ake na ramadan ya ƙare babu zancen sallar tarawihi babu zancen haduwa a masallaci domin a yi sallah kamar yadda ake yi a cikin watan ramadan domin watan ramadan ya fita daga zarar an ce an ga watan shawwal amma tare da wannan wannan dare dare ne mai albarka domin kamar yadda ya zo a cikin abubuwan da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah yana ‘yanta mutane ninkin ba ninki a wannan dare na wato waɗanda Allah ya ‘yanta su a cikin kwanaki da dararen watan Ramadan. Don haka rana ce, dare ne wanda shi ma ake so a raya shi saboda alkhairin Allah da yake sauka a cikinsa mai yawa kamar da ya tabbata a cikin sunnar annabi salawatullahi wa salamuhu alai. Daga cikin abin da ake so a yi a wannan dare shine yin kabbara domin girmama sunan Allah akan abin da Allah ya mana muwafaka da shi na kammala wato azumin watan Ramadan na cika kwanakin 29 ko 30 don haka Allah ya shar'anta mana ya ce don ku cika wato kwanaki sannan ku girmama sunan Allah akan shiryar da ku da ya yi kuma domin ku zamanto masu godiya sahabbai sun kasance suna yin wannan kabbara daga zara an ce an ga wata a cikin wannan dare a cikin kasuwanni da a hanyoyi da a cikin gidajensu da a cikin masallatai suna yin kabbara da Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ko kuma su ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira wannan shine abin da ake yi na nuna godiya ga Allah da nuna farin ciki ga Allah da nuna murna akan muwafaka da Allah ta'ala ya mutum da shiryar da Allah ta'ala ya mana na dacewa da waɗannan kwanaki masu albarka waɗannan lokatai masu falala sannan abu na hudu shine abin da ake yi a ranar idi na farkon su shine ita ce sallar idi wannan sallah tana daga cikin alamomin wannan addini kowace al'umma suna da ranar idi wanda suke tuna wani alkhairi da Allah ya yi ma al'ummarsu amma amma tunawar da suke na ranar idin su kowa da irin yadda suke tunawa waɗansu da raye-raye da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe waɗansu da alfasha waɗansu da ayyukan masha'a waɗansu kuma da waɗansu abubuwa na bukukuna wanda kowa da irin abin da suke yi sai mu al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka sanya wato farin mu da ranar idi da nuna wato cewa wannan rana ce ta murna rana ta idi ta al'umma baki ɗaya muna yin ta ne da ibada ga allah jalla wa'ala ita ce wannan sallah ta idi wadda annab sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana ya kuma bayyana ta a aikace wanda yake nuna cewa sunna ce mai karfi da bai halarta musulmi ya zamanto ya zauna bai halarce ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umartar hatta mata hatta waɗanda suke al'ada su halarci wannan sallah amma waɗanda suke al'ada su tsaya a can baya kada su shigo inda ake yin sallah in ana yin kabbara su ma su kabbara su yi addu'a da addu'ar musulmi su halarci farin ciki da wato albarka da tsarki da yake sauka ga musulmi a wannan rana wannan ibada tana daga cikin abin da yake nuna cewa wannan addini namu addini ne wanda yake da dankon alaka mai ƙarfi da Allah jalla wa ala a cikin dukkan abin da yake a cikin dukkan abin da ake yi komai na wannan addini namu a wato dambar a wato na yake da ibada ga Allah da yin kaskanci ga Allah da girmama sunan Allah ita kanta sallar idin an shar'anta ta kafin a yi ta za a yi ta yin kabbara yayin da aka tafi yin ta, za a yi ta yin kabbara yayin da ake yin ta, ana yin kabbara yayin da ake hudubarta ana yin kabbara domin cika umarnin Allah wajen girmama sunan Allah jalla wa'ala domin babu babu wani mai girma kamar girman Allah babu wani mai girma kamar girman Allah jalla wa'ala sannan sunna ne a wannan rana mutum kafin ya fita masallacin idi ya ci daga dabino kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kuma dabinan nan ya zamanto wuturi ko ɗaya ko uku ko biyar ko bakwai yadda ya sauƙaƙa amma ya zamanto wuturi saboda aiki da sunnar manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alai ci da sha asalinsa halal ne wannan ibada wannan aiki ne wanda yake asalin sa na al'ada ne amma da wannan sifa da ikhlasi da kyakkyawan niyya ta kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zamanto abin da kake ci din nan ya zamanto ibada wadda Allah madaukakin sarki zai baka lada akan ta sannan mustahabbi ne mutum ya sanya kyawawan kaya in yana da sababbi ya sanya su in ba shi da sababbi ya sanya masu tsafta sannan yayi wanka ya yi hisalul fitra wato ya tsarkake jikinsa domin girmama wannan lana domin girmama wannan wannan rana domin shiga cikin taro sannan idan zai tafi ya bi ta hanya yayin da zai dawo ya saba wannan hanyar kamar yadda ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a nafila kafin sallar idi ba a nafila bayan sallar idi ba a kiran sallah ba a kalmar ba a tada iqama kamar yadda ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin sallah kafin ai huduba hudubarta ita ma huduba biyu ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi kamar yadda ake hudubar juma'a da zama da huduba guda biyu hake haka ake hudubar sallar idi amma ita ana yin hudubar ce bayan sallah ba kafin sallah ba kuma matsayin wannan huduba ba kamar matsayin hudubar da take ta sallar juma'a bane wanda yake idan mutum bai samu wannan huduba ba tamkar bai samu ladan juma'a ba sannan abu na biyu da ake yi a wannan rana abubuwan nuna farin ciki da wannan rana mai albarka wannan rana ta idi ta nuna ita ce ta sanya ma musulmi alama ita ce ta sanya ma musulmi ranar nuna farin cikinsu wanda idin musulmi guda biyu ne kawai idin karamar sallah da idin babbar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izini ga abubuwa da ake yi na wasanni a yi su a ranar idi duk da yake shi ya kau da kai daga wannan kamar yadda ya tabbata yana kwance a cikin ɗaki ‘yan yara ‘yan mata suna ɗakin Aisha suna waƙoƙi suna yin waƙa da waƙoƙin wato yaƙin da aka yi lokacin ansar sai dina abubakar ya shigo ya tsawatar da su ya hantare su ya ce kwarin rinka yin wato aikin shaidan waƙa ta shaidan goge irin na shaidan a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kyale su ya abubakar kowanne mutane suna da idi wannan ranar idin mu ce kuma yayi izini ga 'yan habasha suka zo suna yin wasanni na aiki na yaƙi suna raye-raye suna yin abubuwa da wato kayayyakin faɗansu ya kyala aisha ummul mu'minin ta kalla akai wannan wasa a cikin masallaci bai yi inkari ba yace domin yahudu su san cewa a cikin addininmu akwai watayawa akwai sauƙaƙawa wannan yana akwai hikima a cikin wannan domin dukkan abin da zai shagaltar da mutum ba a san sa a cikin addini amma yinsa ranar sallah ya halatta saboda nuna farin ciki a wannan rana kuma saboda waɗanda yake waɗanda yake suna son ya zamanto irin abin da yake zai sanya musu fusha da nuna farin ciki ta hanyar wannan ya zamanto sun yi ba tare da fita daga cikin ɗa'a ba yana daga cikin fita daga cikin da'a a rinka yin abubuwan shaidan kamar waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe wanda Allah bai saukar da hujja akan yin su ba ta hanyar amfani da kayan molo wanda yake wannan bai halatta ba abinda aka abinda yi ruksa a gare shi za a tsaya ne gwargwadon ruksar da aka yi a kuma nan ya kamata iyaye su sa ido akan 'ya'yansu musamman mata akan wato fice-fice da ake yi a ranar idi da ziyarce-ziyarce da zuwa wajen bukukuwa da kyale yara mata ana ɗaukan su a cikin motoci baka san wanda suke ɗaukan su ba ko muharraman su bane ko ba muharraman su ba abubuwa na munkari ya kasance yana faruwa da barna wanda za a zo a yi da na sani dukkan abu wanda yake an sanya shi da saban Allah to Allah ya kwashi albarka a cikinsa idin da aka yi haka ba idi ne mai albarka ga wannan ba dukkan abu in kana neman rashin sa'a to a cikin saban Allah ne don haka mu sa ido kuma ƴan mata wato samari da ƴan mata yara ku tsaya akan abin da kuka koya na darasin Ramadan ba nuna gama Ramadan da Idi ba nuna cewa an gama bin Allah bane ba awa ba a cikin Ramadan kawai ake bin Allah ba ana bin Allah a kowane lokaci Allah shine Allah a cikin Ramadan da kuma a cikin wajen Ramadan Allah shine Allah a masallaci da a wajen masallaci dan haka ku kiyaye dokokin Allah jalla Wa'ala kada wato nuna farin cikin da idi ya nuna farin cikinku a ranar sallah ya zamanto kun nuna farin ciki ne akan rabuwa da dangin bauta ga Allah jalla wa Allah madaukakin sarki ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi sallam wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ma ubangijinka har sai yaqini ya zo maka har sai mutuwa ta zo maka ba mu da hutu dangane da wato haƙƙin Allah akan mu sai ran da muka bar duniyar nan don haka ba za mu daina bin iyakokin Allah ba har sai ran da ya zamanto ba ma numfashi don haka mu kyautata alakan mu da Allah mu zamanto masu aiki da darasin da muka koya a cikin watan Ramadan mu nemi alkhairan Allah wanda Allah ta'ala yake saukar ma wannan al'umma a daren ƙarshe na wannan wata na Ramadan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya maimaita mana wannan wata mai albarka shekaru masu yawa da zamani mai tsawo kuma Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da yin salati ga manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم أعد علينا شهرنا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم لا تجعلنا من المحرومين في هذا الشهر الكريم اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم أكرمنا عند الخروج من شهر رمضان اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وربنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يئذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون